deuxième mandat à la crise. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa a yau talata uku ga watan Ogis jamhuriyar Nijar na bikin cikon shekaru 61 da samun 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. a tarayyar najeriya kuma rundunar mayakan ruwan kasar ce ta fara wani atisaye mai suna operation bani kerere a kudu maso kudancin kasar idan mun sake koma jamhuriyar nijar kuma za a ji cewa shugaban kasar mohamed bazoum ya samu ganawa da al'ummar garin dan kano da ke a gundumar gidan rumji a yankin maradi wanda ke fama da tashe-tashen hankula daga wajen 'yan bindiga idan kuma mun sake komawa tarayyar najeriya za a ji koke-koken manoman jihar adamawa game da tsadar kayayyakin noma akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma shirin jaridun nijar to amma fa sai bayan an saurari labarun duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran amurka ta sanar jiya litini cewa za ta faɗaɗa sharaɗin cika ƙa'idar cancantar tsugunar da wasu 'yan afghanistan a matsayin 'yan gudun hijira waɗanda mai yiwuwa su fuskanci ramuwar gayya daga taliban saboda bayar da haɗin kai da suka yi ga hukumomin amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce dubban 'yan afghanistan da dangoginsu na kusa waɗanda suka yi aiki ma gwamnatin amurka ko wani shiri da amurka ta ɗauki nauyinsa ko sojojin neto ko wata kafar labarai mai hedkwata amurka ko wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a yanzu duk sun cancanci a sake tsunar da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa Amurka na da abin da ya kira alhaki na musamman na kare irin waɗannan mutanen sun taimaka mana za mu taimaka musu in ji shi. Ya ce 'yan Afghanistan da suka yi aiki da Amurka ko wasu abokan hulɗar Amurka na ƙasa da ƙasa tun daga shekara ta dubi da ɗaya a ta bakinsa suna fuskantar matuƙar fargaba bita da ƙulli ko ramuwar gayya waɗanda da alamar za su ƙara tsanani yayin da sojojin gamayya ke janyewa daga ƙasar. a halin da ake ciki kuma 'yan gudun hijirar afghanistan sai ƙara kwarara suke yi cikin ƙasar turkiya kulle yomin bayan sun buga tafiya mai cike da wahala sun ƙetare ƙasar iran a hakan ma su a wajensu ba su ma kammala tafiyarsu ba so suke su isa ƙasashen turai waɗanda a wurinsu tudun na tsira kenan to amma kuma waɗannan ƙasashen ba su da niyyar karɓar su hasali ma suna kan shirin bullo da wata hanyar hana su isa can 'Yan Afghanistan kimanin dubu biyu ke shiga Turkiyya duk rana, kuma ƙwararru kan harkar ƙaurar jama'a na kyautata zaton adadin zai ƙaru yayin da Taliban ke ƙara kama yankunan ƙasar ta Afghanistan. Sakamakon wani sabon bincike na nuna cewa yawan iskar shaƙa ta oxygen da duniyar mu ke samarwa ya ƙaru saboda rage saurin juyawa da duniyar ke yi sannu a hankali wanda ya tsawaita lokacin wuni wanda don haka wasu nau'ukan tsiro ke fitar da iskar shaƙa ta oxygen fiye da da a matsayin dagwalon harkokin gina jikinsu. Sakamakon binciken wanda aka wallafa a wata mujallar kimiyya mai suna Nature Geoscience na nuna cewa kimanin shekaru biyu da kusan rabi da suka gabata iskar shaƙa ta oxygen da ke duniyar mu kaɗan da ƙyar ma za a iya aunawa. saboda haka babu ma yadda wata dabba ko tsiro irin waɗanda muka san su yanzu ka rayu akasarin halittu na doron ƙasa a lokacin wasu mutsumutsun abubuwa ne ko microbe a turance cikinsu har da wani tsiro mai launin shuɗi da kore wanda ake kira cyanobacteria wanda kan shaƙi iskar carbon dioxide ya kuma saki iskar oxygen a farkon lokacin da tsire-tsire suka fara amfani da hasken rana wajen sarrafa abincinsu. Majalisar Dattawan Amurka jiya Litini ta ci gaba da duba yiwuwar amincewa da ware dalar Amurka kusan tiriliyan ɗaya daga mayyar 'yan jam'iyyun da makarar da Republican suka gabatar na gine-gine da gyare-gyaren hanyoyi da sauran madafun harkokin ci gaba inda shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya yi alkawarin aiki tare da 'yan jam'iyyar adawa ta Republican don a samu ƙuri'un da ake bukata musamman kan batun wasu takamaimun ayyukan gine-gine a faɗin ƙasar. Mu fara da kaɗa ƙuri'a kan batun kwaskwarima ga ƙudurin abin da Shuma ya faɗa ma majalisar dattawar yayin da ta fara zama a wannan satin kenan. Ya ce ana iya kaɗa ƙuri'a ta ƙarshe a majalisar a ta bakinsa cikin 'yan kwanaki To amma ya sha alwashin barin majalisar a buɗe har sai an kammala cimma matsaya kan ƙuduran kafin lokacin hutun shekara-shekara na majalisar na watan Agusta. Za mu ci gaba da zama a majalisar har tsawon lokacin da za mu kammala cimma matsaya a cewar Shuma. Tanajin kudurin wanda na ɗaya daga cikin kudurorin da shugaba Joe Biden ya fi baiwa fifiko cikin jerin kudurorin da ke buƙatar amincewar majalisa. Zai samar da biliyoyin daloli don gyare-gyaren hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace. Ya samar da layukan intanet na zamani a faɗin ƙasar. ya faɗaɗa ɓangaren jiragen ƙasa da sauran harkokin zirga-zirga ya kuma maye bututun famfon ruwa da aka yi da dalma. Hukumomi a jihar Unity ta kasar Sudan sun ce mutane akalla bakwai sun mutu bayan da gidaje da dama suka nitse sanadiyar wata ambaliyar ruwa a karamar hukumar Mayandit a 'yan kwanakin nan. Ambaliyar ta kuma raba iyalai wajen 400 da muhallansu a cewar jami'ai. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar wacce a yau talata uku ga watan Ogis take bikin cikon shekaru 61 da samun 'yancin kanta a hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. Ya dai kasance al'ada a dai irin wannan ranar hukumomin kasar ta Nijar na gudanar da bikin da shan itace domin yaki da kwararowar hamada inda bana aka zaɓi yankin da magaram domin gudanar da wannan bikin na dashen itace. kuma shugaban kasar mohamed bazoum ne zai jagoranci bikin nan da ɗan lokaci kalilan to game da batun na zagon ranar da Nijar ɗin ta samu 'yancin kanta wakilin murya amurka da magaramta marabari ta tattaro muna ra'ayin wasu 'yan kasar ga kuma abin da suke cewa ismailu hami mamman rabiu wanda aka yi sani da suna marabu e, wannan incin kan Eh, mu a kulliyomin abin da muke cewa wato nominal ne wato a saman takarda ne in ka duba faɗin ƙasar Niger dukkan manyan kamfanonuwa na ƙasar horon shi ne. Abdulaziz eh, Mammani Isaka. Eh to shekara 61 da Niger ta samu incin kanta lalle ana iya ta akwai an samu inci amma da sauran aiki da sauran na aka ba duk da cewa eh an samu sauyi da yawa ta fannoni da yawa ai da in aka ɗauka mulkin mallaka ne ake yi kuma yanzu ya zama na da aka samu incin kan sai kowa yake nashi sha'ani amma duk da haka nan da sauran rana aka ba. Lare ma da muka samu yancin kai mun ji daɗi amma da lokacin da da da ne yanzu ba guda bane da kamar mulkin mallaka ne yanzu kuma demokarasi ce an bai kowa yancin ya hudu ra'ayin shi a an ci gaba mana. Demokarasi aka ce da baki na tsoron ki yi magana ba ki ce wani abin yak ki shiga uku to yanzu ku yake hudu abin da ke so Ahmad Rufai Abubakar uh, titin bugaji alhamdulillah an ce an samu yancin kai amma da saura da sauran rana a kaba har yanzu dai muna cikin mulkin mallaka ta horon inda mun samu yancin kai kwata-kwata mun samu yancin kai wallahi yanzu kasar nan tamu da ta yi haka ci gaba amma yanzu haka muna tahiya ana ja mana linzami ne muna tahiya ana ja mana linzami ne shi yasa har yanzu kasar mu nan ta ki warwarewa shekara 61 ba wata 61 bane ba To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda rundunar mayakan ruwan kasar ta fara wani atisaye mai suna Operation Bani Kerere a kudu maso kudancin kasar domin kara samar da tsaro a ruwan kasar daga Abuja ga rahoton Hassan mai kaina. Rundunar sojojin ruwan Najeriya daga lokaci zuwa lokaci na gudanar da atisaye irin na tona tsakuwa don kara inganta tsaro a ruwan kasar. a wannan karo rundunar mayakan ruwan najeriya ta gudanar da wani gagarumin atisaye mai take exercise beni kekere navy komodo suleiman dahun shine kakakin hedikwatar rundunar mayakan ruwan najeriya ga kuma karin bayanin da ya min dalilin wannan atisaye shine karfafa sha'anin tsaro a ruwan najeriya kuma rundunoni ne guda biyu eastern naval command da central naval command su suka haɗin gwiwa saboda su aiwatar da wannan atisaye din kamar kwanaki nawa aka yi ana wani atisaye eh kwanaki aka yi ana wannan atisaye din kuma an yi amfani da jirage manyan jirage guda tara da kuma akwai jirgi mai sokan angulu guda daya duba da jerin atisaye da sojojin ruwan najeriya ke yi daga lokaci zuwa lokaci kowa ya cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Kwarai da gaske, saboda yanzu an samu ci gaba a al'amarin tsaro a ruwan Najeriya. In ka tuna 2016 an samu wajen shi fashin teku din nan an samu wajen fashin teku wajen guda saba'in kuma yau a watan nan an samu kasa da biyu kaga an samu ci gaba aiko in kai comparing daga 2016 zuwa yau kwarai da gaske an samu ci gaba. to a ƙarshe wani sako kamar hedikwatar rundunar sojin ruwan najeriya za ta aike ma musamman masu aikata laifi a cikin ruwa da kuma masu fashe a cikin teku shi babban hafsan hafsosin sojoji wani najeriya vice admiral awal zubairu gambo yana jaddada kudurinsa na tabbatar da cewa an maganance matsalolin tsaro a ruwan najeriya kuma in ka kwanakin baya sati biyu da suka wuce ai akwai wanda suke wannan ta'addancin a cikin ruwanmu da aka garke su shekara goma sha biyu a gidan yari to duk wanda yake wannan ta'addancin ya shafa ma gemunsa ruwa. Navy Komodo Suleiman Dahun kakakin hedikwatar mayakan ruwan Najeriya. Kwararre kan sha'anin tsaro a ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam da ke sa ido akan wannan atisaye ya ce lallai kam hakan na da fa'ida. Kasancewar uh, wannan extra wanda sojin ruwan Najeriya sun kaddamar abu ne wanda duk wani abu wanda shafi tsaro idan aka ɗauki mataki akan sa yana da kyau kuma akwai abu da bature yake cewa proactive measures laifi ma wanda ba aikata shi ba ana ɗaukan mataki a kansa domin saboda jiran ko takwana ko kuma za a aikata shi saboda haka idan muka yi la'akari da wayansu laifuka da suke faruwa a ƙasar nan sakaci ne da aka samu a baya wanda gwamnatoci da suke shigewa ba su ɗauki mataki akan ma laifin da ba aikata ba ake samun su to amma lalle lalle idan aka ci gaba da ɗaukan mataki akan laifuka da suke faruwa da ma wadda bai faru ba to wannan zai haifar da ɗami ido kuma shine zai kawo ƙasa ingantacce. Yanzu dai abin jira a gani shine irin ƙarin tasiri da wannan atisaye zai yi domin ƙara inganta tsaro a ruwan ƙasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu muna kan abin da ya shafi tsaro amma a wannan karon a jamhuriyar Nijar. Inda farkon wannan makon shugaban kasar Muhammad Bazoum ya kai ziyara a garin ɗan Kano da ke gundumar gidan Rumshi a yankin maraɗi. wanda ke fama da tashe-tashen hankula da suka hada da hararen 'yan bindiga da satar mutane domin neman kuɗin fansa da satar dabbobi da dai sauransu. a cikin jawabin da yi wa al'umma garin na dan kano shugaban kasar ta nijar mohamed bazum ya ce gwamnati za ta kara jibge jami'an tsaro a wannan garin da ma kewayensa mun halin matsuwa da kuke ciki dalilin wannan al'amarin mun san irin matsalolin da suka haddasa saboda ɗazu magashin garin tsibiri da ya yi magana a madadinku ya nuna mamu irin banna da aka ma wannan yanki irin mutane da aka kashe yau shekara uku da wayannan 'yan ta'adda da wayannan barayi suka fara aika aikata su kwanakin baya can da muka samu labarin cewa yanayin ya sake lalacewa na ba da umarni na a ƙara yawan soshi an kawo su kun gani kuma abun ya kawo muku sauƙi amma jiya da na yi taro da wakilan soji da manyan soji da gubernar mutanen da suka kula da tsaro na fahimci cewa har yanzu ana bukatar soshi. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda manoman jihar Adamawa suka koka game da tsadar kayayyakin noma daidai wannan lokaci na damina. Manoman sun kuma yi kira ga hukumomin jihar domin kawo musu agaji kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa. Yayin da damuna ke kankama a Najeriya, manoma a jihar Adamawa kuwa korafi suka yi sakamakon tsadan kayan noma da ya addabi rayuwarsu. Wasu daga cikin manoma a jihar Adamawa sun koka kwarai sakamakon irin tsada da kayan noma ke ciki a jihar Adamawa yayin da suka nuna cewar harkar noma na fuskantar barazana da kuma dab da rugujewa a jihar. Muhammad Bafetal yana ɗaya daga cikin manoma da suka yi wannan korafi wa muryar Amurka akan cewa yanayin noma yana dab da Da abun da muka sani war hakan damuna ana ba mu taki amma yanzu takin ma talaka bai isa ya samu taki ba yanzu taki ya dawo abu ne kamar yadda ka san zuma da ker in kai kokari kai talaka ka je kai noman ka gashi na gonan ka yana da bukatan taki yana da bukatan magani amma kai talaka kana neman abu da zaka ci taki ma baka ka sa gonan ka ba haka gonan wani lokaci zai lalace muna san bun taki naira dubu goma sha hudu da dari biyar magani da muke sayan sa da ba wuce mu saye shi dubu daya ba muna sayan magani yanzu dubu biyu muke sayan magani maganin noma Hakanan kuwa yohana diko shi ma manomi ne da ya goyi bayan wannan korafi ya koyi kira ga mahukunta da cewar su ji tsoron Allah. Don ba mu taba ci karau da irin sadan taki da kuma karancinsa da sadan sama. Gwanda ma akwai sa akwai ana sada amma babu maka neme shi ma kwata-kwata ma babu ba za ka same shi ba. Kuma talakawa yanzu a haka a wannan karo ba su da wani abun za su iya su ce za su sayar su sai magani. Akwai rishin adalci a wajen manyan mu waɗanda suke aiki a wannan fani ta wurin taki da magani. Shi kuwa Alhaji Abdurrahman Babboi mai baiwa gwamna shawara ne a jihar jihar Adamawa ya ko tabbatar da cewa gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintiri yana iya kokarin sa domin ya ga ya taimaka wa al'umma ciki da ma wajen jihar. Sa'annan kuwa korafi da manoman suka yi sun yi shi bisa ka'ida amma halin da ƙasar ta shiga shi ya janyo wannan tsadar kayan nomar a cewar Alhaji Abdulrahman Bobboy Korafe-korafe da manoma suke yi gaskiyan su ne domin a wannan lokowa ya riga ya sani da ƙasar amma ina da kyakkyawan fahimta akan cewa mai girma gwamnan zai ci gaba da bada gudunmawansa sa da kuma kokarinsa wajen ganin cewa manoma sun samu saukin waɗannan ababe da ake ko da yake abubuwa da ya shafi noma abubuwa ne da yake da gwamnatin tarayya kuma na jiha mu a jihar adamawa kamar yadda muka riga muka faɗa ɗaya daga cikin abubuwan da shi mai girma gwamna yake yi shine abin da ya ke kulawa da maganan noma da kuma abubuwan da suke bukata a noma manoman dai sun koka domin a kawo musu agaji sakamakon harkar noma na dab da durkushewa a jihar ta adamawan salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka Afirka daga Adamawa a Najeriya. To karfa shafa muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, ci ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kaga makahi ana koyar da su kujeri sannan muna koyar da su putumat wannan wanda aka tsaga kofa sannan muna koyar da kafet. Ayan sana'a da na tunanin da wuri-wuri za a sallame mu domin mu taimaki dogaro da kanmu an ja wani lokaci har yanzu ba a kira mu ba. Bara gaskiya mu kamu abin damuwa na gare mu. Yanzu dai an ba su wannan ilimi din kuma ina tabbatar maka wasu suna nan sun fara sana'o'in su. Babu shakka suna da hakki akan mu suna da hakki akan hukuma. Masu yau shirin na jihar Sokoto ne inda zai mai da hankali akan makomar cibiyar koyar da sana'o'i ga mutane masu bukata ta musamman a jihar. wadda ta kama tafarkin durkushewa har ma waɗanda ke cin gajiyar ta suke kokawa a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Basare cin kimanin shekaru talatin da suka gabata ne gwamnatin jihar Sokoto ta kafa cibiyar koyar da sana'a ko sana'o'i ga mutane masu bukata ta musamman a yankin kalambaina na wajen garin sakwata birnin Shehu. Babban burin mahukunta a wancan lokaci shine ba da dama ga waɗannan mutane su masu zama masu dogaro da kansu. Lamarin da zai taimaka gaya wajen dakile aƙidar barace-barace da nakasassu kan yi. kuma iya cewa kwalliya ta kama ta farkin biyan kuɗin sabulu la'akari da ɗimbin mutanen da suka ci gajiyar ayyukan wannan cibiya yanzu haka dai kimanin shekaru shida kenan da sauya matsuguni ga wannan cibiya daga kalan baina zuwa cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta sakkwato malam abubakar kofar marke wani makaho ne da ke cikin rukunin farko na ɗaliban wannan cibiya wadda kuma guda ne cikin malamanta a yanzu sada muna kalan baina abinda aka ɗauka ɗalibi mutum arba'in su a makasudin ɗauka su wani lokaci da biyar wani lokaci da biyu wani lokaci da uku idan an ka same su haka muka ɗoka su kuma sannan polis da muka musu in an ka cika shekara biyu za a sallame su to kuma ko da haka nan za mu koma biya ga lokar gamet muna binciken abin da tabuwa waɗannan ɗaliban da an ka korarsa to haka haka muke haka muke to ga hawan alu sai kamun disable me zan shara a kan mutanen masu lalura to ga wani lokaci sai ce abin da yake bukata wata shidda ma hakura mai wata shidda fa wani in ya dan iya wani abu ne ko bai iya ba ya ce a shi dai haka yake bukata ya ce tamanin ya kamata a koyar to ga wani lokaci mutum tamanin aka doka ta dai an yi sallama guda mutum tamanin din amma da an ka ɗauki wasu tamanin ba a sallama ba har ya zamto abu ya lalace makarantar tawaje amma kamar waɗanne irin abubuwa na kuke horar da su kaga makahi ana koyar da su kujeri sannan muna koyar da su putumat wannan wanda aka tsara ga kofa sannan muna koyar da kafet muna yin kwanduna sannan muna yin gado na jarirai da wani abin ga wanda ake ce kwagiri. Wani babban kalubale shine yadda a yanzu gwamnati ke bris da nakasassun da suka koyi sana'o'i daban-daban a wannan cibiya la'akari da cewa rukunin ɗalibai biyu ne kawai aka yaye cikin shekaru shida da suka shuɗe duk da cewa akan ɗauki rukunin ɗalibai sau biyu a kowace shekara sunana abu muhammad esfara gidan haki na koyi sana'ar walda da na tunanin da wuri-wuri za a sallame mu domin mu taimaki dogaro da kanmu mu ci gaba da sana'a Allah ya taimake mu zama an ce za a kira mu an ja wani lokaci har yanzu ba a kira mu ba to kaga duk abin da mutum ya riga ya samu rayuwa ta da zai yi tunda bai da abin da zai kaga ai wannan tsare-tsaren da ya duk ya je ku ba haka ba ina jan hankalin gwamnati da kwamishina da duk wani wanda adda karfi cikin wanga tsarin namu na cewa yin sallama da wuri-wuri shi zai sa wasu waɗanda sun kaga mun gama mun zan wani abu su yi ƙoƙarin su yi kawo kansu na su yi su masu zan wani abu to kaga ko mu da an ka doka har yanzu ba a sallame mu ba to kaga ta ya wani zai zuwa shi tunanin shi ma zai zo shi kawo kai ne a sallame shi din banda shi dogaro da kai ne malam alasan abdullahi wani gurgu da ya ci gajiyar wannan cibiya na cewa gaskiya alfanun da ta samus shina da yawa na farko dai zan baka misali da ni kaina na zauna a cikin wannan makarantar ga shi Allah ya kani wajen nima kaina ina karantar da wasu sannan bara gaskiya mu kamu abin damuwa gare mu abin damuwa na gare mu wanda duk wanda ya san abin da zai yi yana da sana'ar da yi to bara gaskiya ba ba sana'a ba ce wanda kasance shi daga cikin alfanu yin wannan sana'a ka koye ta kuma ka zamna ka ci gaba da aiwatar da ita mutane ɗaiɗaiku kuma da gwamnati suna kula da sayan abinka sannan kiran nika so iya gwamnati abubuwan da muke ta yi ya kamata gwamnati ta shigo ciki zama to tana saye ko tana saye tana ƙara ma tana kara mana ƙwarin gwiwa yin abin nan gaba a cikin shirin za mu je abin da gwamnati ke faɗi a dakace mu afirka mutum ne yantacci hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Madalla. Masu rare Farfesa Aisha Madawaki Isa ita ce kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Sokoto kuma ta yi ƙarin haske dangane da wannan lamari. Eh to ka san yawanci duniya kowa ya san al'amarin da ake ciki na karancin kuɗi. Daiti na uku su ne ba a riga aka yaye su ba tukuna kuma in sha Allahu muna da wannan niyyar ganin cewa mun yaye su in waje ne babban abin da mutum yaka bugu gaba da shi shi ne ya gama ya samu sana'a ya bare ga wata sana'a wadda zai iya yi to babban abu mutum ya samu ilimi in ka samu ilimi an yi maka duk abin da aka yi maka amma yanzu nan ne ka san mun riga mun saba idan aka koyar da sana'a za a ba mutum dan tallafi da zai fara yi ya dogara da kanshi to alhamdulillah yanzu dai an ba su wannan ilimi din kuma ina tabbatar maka wasu su suna nan sun fara sana'o'insu kamar masu ɗinki kaga ai kawo musu ɗinki za a yi su wasu makahin su zo nan suna da kekunan ɗinkunan da haka wasu suna nan suna amfani da daidai ilimin da sun ka samu an ka ba su amma insha Allah da zarar mun samu sarari su ma za a kira su a ba su tallafin da an ka saba ba 'yan uwansu sai dai duk da haka masu kula da lamura na ta bukatar kare hakkin masu bukata ta musamman a najeriya kamar yadda farfesa balla bada na jami'ar Usman Dan Fodio ta Sokoto ke faɗi. Kamar kowane dan ƙasa haka suke da haƙƙi. Kuma shekaru da yawa da sun kauce mun sa irin waɗannan abubuwa ana koya mu ana ɗaukar ƙwararru suna koya musu sana'o'i daban-daban. Kuma hukuma ma tana sayen sana'o'i daga gare su sannan kuma tana ba su tallafi. Amma a hakika ne da yawa wurin koyon sana'o'in yau sun mutu. Ba ma magana akai a ba su tallafi ko a koya musu ba tamkar su ba su da haƙƙi da hukuma. Idan muna son zama lafiya a kan wajibi ne irin irin waɗannan wurare a mayar da su ba shi yasa abubuwa a suka rikice mana da yawa a cikin ƙasar hakkoki irin wanda ya kamata a ba kowane irin mutum wanda ke da shi da mace da tsoho da yaro da waɗanda ke da lura ta musamman waɗanda abubuwa duk barin su an kai a da da ana kula da su ai ga muna da zaman lafiya kuma akwai aminci tsakanin mutum da mutum waɗannan shi shine ya kamata a ce a mayar da su farfesa bello bada kenan na jami'ar usman dan fodio ta sokoto kuma da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumi da yake buɗe ƙofar samu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kuli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarci. To madalla yanzu kuma ga su lemu da barma ɗauke da sharhin jaridun Nishara. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta ruwaito cewa madakalar dubban miliyon sefar da ake zargin wani jami'in fadar shugaban kasa da handamewa a tsakanin shekarar 2017 da 2020 na kokarin girgiza gwamnati mai ci a yau saboda yadda aka fara bayyana sunayen wasu makarraban gwamnatin tsohon shugaban nijar iso muhammadu a sahun waɗanda ake zargi da hannu a wannan taɓargaza jaridar ta ce wata majiya ta sanar da ita cewa lokacin da ya gurfana a gaban alkali mai bincike jagoran waɗanda suka yi wannan almundahana da ake kira ibrahim amadu wato ibu karage ya ambato sunan firaminista uhumudu muhammadu da matar tsohon shugaban ƙasa malika isuhu da mataimakin sakataren fadar shugaban ƙasa shalutan muhammad da ministar ma'adanai hadiza oshe daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen handame waɗannan biliyoyin sefa da aka ciro daga asusun bitulmanin ƙasa ta ɓarauniyar hanya jaridar lankitar ta ce ministan Kuɗin ƙasa ahmed jidud da magatakardansa abdurrafa mamalawali sun gurfana a gaban jami'an hukumar 'yan sandan farin kaya a ci gaba da binciken waɗanda ake zargi da hannu a wannan badakala ta miliyan dubu takwas na sefa sai dai dukkansu sun musanta cewa da gaman bakinsu aka tafka wannan barna jaridar ta ce a ƙoƙarinsu na gano gaskiyar abubuwan da suka faru masu bincike sun gudanar da gagarumin aikin tantance sa hannun da ke kan takardun da ibu karage ya amfani da su wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe da ainihin salon saka hannun da ministan da magatakardansa ke amfani da su a takardun da suka taɓa sakawa hannu a can baya jaridar lactalite na cewa an samu canjin shugabanci a hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya inda mai musa bashir ya maye gurbin abdurrahman gusman sabon shugaban wanda ba kowa ya san shi ba alƙalin shari'a ne da ake yi wa kyakkyawar shaida saboda baya danne gaskiya akan aiki kuma mutanen tawa da keta da Cinta baradin sun fi kowa sanin halayensa jaridar ta ce daga yanzu mai musa bashir ne ke da alhakin farautar barayin da ke so da dukiyar jama'ar nishar kuma a cewar waɗanda suka san shi zai iya baiwa mara ɗakunya a wannan lokaci da ake ganin alamu sabuwar gwamnati na ɗari-ɗari wajen farfado da batun kudaden makaman da ake zargin sun salwanta a ma'aikatar tsaron ƙasa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Toma da da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sufa Abdullahi nake cire ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.